Não. nunca. matasa barkan ku da war haka barkan mu da sake saduwa bisa kan shirin ku na labarun matasa da studio Kalangu take sarrafa muku a kowane karshen mako. Ni ce Rabia mai Kano ina tare da kawata Fanta Shamsu. <laughs> ya ne ran da na Lahiya lau nike Fanta. To da muke kika zo muna yau. Yau zan mu taɓo zancen rashin tsaro da matasa suke fuskanta a garin Abala. Sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau inda zan mu kawo muku wani matashi dan shekara goma sha shida da ya wallafa wani littafi a harshen Faransanci. Daga ƙarshen sai mu na na wasan motsa Gora jami'ar Zandar tana fuskantar matsaloli da ya shafi karatunta. Haka ne Gora sabon ofishin 'yan kwadugon sun ce za su haɗa hannu da abokanan hulɗa da kuma masu hannu a fannin ilimi domin samun kyakkyawan karatu bana. Ga ma ƙarin bayanin da sabon sakataren nasu Ismail Hami Rabiu ya yi wa abokin aikin mu alkai. A yau yawan malamai 'yan rage sun fi malamai na dindindin yawa a nan jami'ar Zandar. Akwai batun gina ɗakunan ɗaukar karatu wanda tsangaya ɗaya ce kaɗai muke da kayan bincike shi ma ba su isa ba horo na baɗini shi kadai bai isa wajen samun isasshen horo ga ɗalibai da za su ceto ƙasar nan nan gaba sannan akwai batun mazaunan ɗalibai wanda ya sanya wasu ɗalibai suka dakatar da karatu isara ce bisa makomar ƙasar nan Alkali tun wani ɗan lokaci gundumar Abala tana fuskantar halin rashin tsaro. Haka ne Rabi daga cikin waɗanda abin ya shafa akwai matasa hakan kuma ya sa ƙungiyar matasan ta gundumar sun zage damtse suke ta wayar da kanan 'yan uwansu domin hana su su iske 'yan ta'adda. Ga ƙarin bayanin da shugaban ƙungiyar ta matasa na garin wato Abdulaziz mai yaƙi ya yi wa abokin aikin Asuma na Shina. Wannan yanayi idan akwai waɗanda abin ya fi shafa ba kamar matasa saboda waɗanda ake ɗauka cikin al'amarin ta'addanci yawanci matasa ne. A yau ya kai shekaru da dama da ba ma bacci cikin kwanciyar hankali saboda ana garkuwa da iyayenmu ana halaka su. Wannan yana sa matasa su shiga cikin wani rudu wanda idan ba su samu fita ba yana iya kai su ko dai su kare kansu ko kuma su bari a ci galaba a kansu. Amma tare da kyakkyawa aniyar da muka saka a gaba za mu iya kai gaci bisa wannan al'amari. Eh, Kawali yaƙi da shashancin matasa a cikin unguwannin garin Yamai yana daga cikin ababen da 'yan garin suke so su shawo kan shi. A unguwar Gamkale matasa suna da ƙungiyar yaƙi da cin zalin yara da matasa tun shekara ta dubu biyu da bakwai Hakan kuma tsarin SOS Village Damfani ya tallafa musu ga da hawa manta haɗa mana. abdulkadar Isa wani matashi ne ɗan shekara goma sha bakwai yana gabatar kulob ɗin sauraro kulob de Kut na anguwarsu wani kwamiti mai mambobi goma sha biyar a ciki da 'yan mata matasa hudu. Kulob ɗin sauraron yana kula da sa ido ne ga mutunta 'yancin yara kuma ya yaɗaɗa haɗuwa da fadodi ko kuma bin ƙoha-ƙoha. Muna tantancewa sai mu sanarwa kwamitin da ke kula da kare yara akan yaran da aka musguna gunawa ƙananan yara da suke karuwanci bisa tituna ko kuma yara da suke shan miyagun kwayoyi da yara da suke bisa kan rariya an samu ragowar musgunawa yara a cikin unguwa sannan kuma an samu ragowar shan shisha wata kungiyar anguwar mai aikin kariyar yara kwamitin da tawa ga aikin wayar da kai inda Abdulkader Ibrahim yake mataimakin shugaban kwamitin yana sa kaimi sosai ga wayar da kai domin cimma gurin. Idan muka tafi muka haɗu da 'yan fada muna yi musu bayani a zahiri bai komai saboda muna son mu kawo canji ne a cikin unguwanninmu. Mun yi la'akari abokaninmu sun farga. Da zaran wani batu ya fi ƙarfin kulab ɗin sauraro ko kwamitin matasa masu wayar da kai kai ana isar da maganan ne a wajen kwamitin dattawa masu wayar da kai. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau Gora Ibrahim Usman Muhammad Sharif ne tauraron namu na wannan mako. Duka duka a shekarun nashi goma sha shida a satin da ya gabata ne ya fitar da littafin shi mai suna Lekum de Flam. Kun wuta kenan a sashen Hausa. A cikin wannan littafin nashi kum kawali ya daddago da maudu'ai da suka shafi matasa kamar soyayya a tsakanin 'yan makaranta. Abokin aikin Olivier Asogbavi ya hira da shi gan da hirar ta kasance. mai shekaru goma sha shida kawai ibrahim usman muhammad sharif ko shakka babu yana da gwaninta a fannin adabi na nijar matashin mai kwantaccen hankali da ke ajin farko na makarantar lise a fannin kimiyya ya yi muna bayani akan dalilan da suka sanya shi rubuce-rubuce ina da aniyar cima guri na da kuma rubuce-rubuce wanda ya huce ra'ayi a gare ni yana cikin cimma gurin na rayuwata sai na gami zai hana na kawo gudunmawata wajen rubuce-rubuce a fannin ilmantarwa da sani shawar rubuce-rubuce Ibrahim Usman Muhammad Sharif yana kaunar karatu wani abu da ya gara daga ma'aifiyarsa wadda tun da wuri ta saka shi a hanyar karatun littattafai. Hanyar ilimantarwa da wayar da kawunan matasa yana taimaka wajen jawo hankalinsu domin kada su tsunduma cikin halayya musamman musgunawa. Wannan ba shakka yana daga cikin manufata wanda yana da kyau matasa su mai da hankali akan adabi wanda a gani na komai akwai ciki. à la littérature euh, qui d'ailleurs selon moi tout se trouve là-dedans. Duk da kankanin shekarunsa, samarin ya gamsar da iyayensa wajen iya haɗa abin shawa da neman ilimi. Wani alkawali wanda bai kasance mai sauki ba ya samo tushe ne daga wasu marubuta da matashin ya karanta littafansu. Wanda ya fi jan hankali na shine littafin da Abdulhakim ya rubuta, wanda har yanzu ban karanta littafi da zaka samu komai a ciki ba. Ga tsarin salon rubutu a ciki. Ba wai iya rubutu ne ba, ake so ga marubuci a'a ya kasance yana da salon rubutu kamar yadda pierre corneille ke faɗa a cikin littafi mai suna sid ga waɗanda aka haifa da fasaha darajar basira su ba ta la'akari da yawan shekaru haɗuwar mu da ibrahim usman muhammad na iya sanyawa mu ce ingancin marubuci watakila daga shekarunsa ne. Nijar ta karbi bakuncin kwambalar wasan fara taekwondo ta nakasassu karo na biyar daga ranar uku zuwa shida ga watan Fabrairu a nan birnin mai wato fara taekwondo da aka hada da gasar wasannin farko na Open International Judo na birnin Yamai. Kasashe 20 ne suka halarci waɗannan kwambaloli guda biyu da ƙungiyar wasan taekwondo ta ƙasa ta shirya. Waɗannan kwambaloli biyu na da manufar bunƙasa shigar da nakasassu cikin harkokin jama'a ta hanyar wasannin motsa jiki da zaburar da wasan taekwondo a Nijar. A gasar fara taekwondo Nijar ce ta zo ta farko sannan Masar ta biyu yayin da Ghana ta zo ta uku. A wasan kallon kafa a yau ne za a buga wasan karshe na cin kofin Afirka tsakanin 'yan wasan farawan na kasar Masar da Leilon na Teranga na kasar Senegal bakin karfe 8 na dare a filin wasa na Olambede da ke Yawunde. muka kawo ƙarshen shirin na labarun matasa za ku iya ƙara shuraren shi a bisa kan lamba uku biyu biyar kyauta tare da lamba airtel